zuwa mai wa'azi wa Fulani da Hausawa domin a samu zaman lafiya amma zuwa anjima za mu dawo cikin birnin Kano ko muna so mu sayar da ku muƙabala tana nan lallai akwai muƙabala jiya misali, sha ɗaya na rana zuwa sha biyu Malam Anas Kano ya kira ni saboda yadda al'umma suke tura mai cewa musamman ma ɓangaren su na Wahabiyawa malam ya za ka yi mana haka kada ka ba mu kunya malam ya za a yi mutum ya taso daga wani gari ya zo inda kake amma a ce ya neme ka da ku zauna akan wani abu da ya shafi addini kuma malam har yanzu shiru wannan abu ya sa sai malam Anas Kano ya ga lallai ya kamata ya jarumta ya zauna da ni to alhamdulillah yan uwa karfe hudu yau za a zauna zaman muƙabala kuma wannan zaman muƙabala ba ma buƙatan kowa ya zo wajen kowa ya zauna a gidan shi ka buɗe wayar ka sa data kawai za ka ga yadda za a gabatar da wannan muƙabala cikin kwanciyar hankali da lumana wanda mu kanmu da zamu je wajen muƙabalar nan ba za mu wuce mutum uku ba wanda ni a ƙa'ida ta in zan yi muƙabala da mutum ba na sawa a social media sai dai in shi ya ja yanzu inda malam Anas alƙawarin da muka yi da shi fin wata ɗaya da ya wuce inda ya cika wannan alƙawarin sai dai ku gama kai muna zaune muna muƙabala kamar yadda muka yi da baffa hotoro ba tare da an sanar a social media ba tunda ba rigima zai kai mu ba ba tashin hankali zai kai mu ba ba faɗa ne zai kai mu ba a'a zama ne a tattauna akan abin da ya shafi addini abin da ya shige maka duhu in maka bayani ni ma abin da ya shige min duhu ka min bayani sauran al'umma su kuma za su yi wakilci za su yi alƙalanci za su fahimci inda gaskiya take to saboda ku sani lalle yau muƙabala tana nan daren dandam eh muƙabala tana nan daren dandam ku tara a shafin sarki zaki da kuma shafi na ƙarfe hudu in Allah ya so yadda za mu zauna za mu gabatar da wannan muƙabala ta zaman ta wajen awa biyu yanzu haka muna wani ƙauye da muka shiga tun jiya domin mu je mu wa'azi wa fulani don zaman lafiya musu nasiha mu koya musu addini to insha Allahu rabbi yanzu da safen nan a nan muka kwana wannan kuma wannan ainihin abin da zai baku mamaki kuma wannan jagorancin da muka tafi da wannan wa'azin mun tafi ne kuma a ƙarƙashin mafaɗin izala a ƙarƙashin Malam Musa Asadu Sunna shi ne wanda yake ƙoƙarin shiga ko aikawa irin waɗannan ƙauyuka a je a zauna a yi wa Fulani nasiha a yi musu wa'azi. An fahimta ko? To ba zai yi wa aikin alheri abin da zai kai mu zuwa ga aljanna a ce mu bar wasu daga cikin ɓangaren wahabiyawa kawai suke yi ba. To abin da zai baku mamaki tunda wannan wani abu ne na alkhairi na shiga aljanna ya haɗa mu idan na gaya muku wannan maganar za ku yi mamaki na tafi wannan wurin ne a ƙarƙashin a ƙarƙashin Musa Asadu Sunna saboda aiki na alkhairi inda muka haɗu muna tare inda muka rabu kuma mun rabu aiki ne na alheri wanda yake yi wanda shi shi yakan tura irin waɗannan wuraren a je a yi musu wa'azi wanda zan kawo muku bidiyon inda muka gabatar da su jiya duk da dai da muka same su saboda yanayi na tsaro kuma da kuma ƙa'ida na halin da ake ciki yanzu mun tattauna da su ta bayan fage muka ɗan ɗauko abin da muka ɗauko to saboda haka muna sanar da ku cewa lallai ilalla muƙabala tana nan muƙabala tana nan daren dandam bayan wannan sanarwa na muƙabala da za mu gabatar karfe hudu bayan mun bar wannan ƙauye na kano bayan mun bar wannan riga na fulani na kano insha allahu rabbi za mu ainihin taho za mu shigo cikin gari idan mun shigo cikin gari insha allahu rabbi za mu ainihin zauna mu tattauna amma kamun nan akwai ɗan saƙo da nake so in san da malam kakisu malam kakisu jiya ka zo na kai wani bidiyo ta yadda ka kawo abin da ranka yake so ka zo ka tabbatar da abin da ilimi bai tabbatar da shi ba me wannan abin kuwa shine dan na ce kira alhafsu da kira warshu to ai karancin ilimin ka ne kai ka san maganganun malamai guda ɗaya amma malamai akwai wanda sun yadda hafsu zaka iya kiranta kira'a warshu zaka iya kiranta kira'a zaka iya kiranta kuma ruwaya bangaren guda biyu ne amma kai ilimin ka ya takaita a bangare ɗaya shi sa kai abin da ka sani ana cewa riwaya ne yanzu zan tabbatar maka da cewa ana cewa kira'an insha Allah rabbi wannan kenan sannan abu na biyu ka kawo wata magana cewa akwai alkanawi mun taɓa wani tattaunawa da shi a cikin littafin abdurratul karida na ce babu wannan abin a shafin eh to ai dole shafin littafi zai iya bambanta ba dole littafin ka ya zama shafi bugun ka irin buguna bane ba dole bane za a iya samun bambancin shafi idan na ce babu a shafin na duba shafin ban gani ba amma ban ce babu maganan a cikin littafin ba saboda wannan maganan da na riga na haddace ta ma tun ina ɗan ƙarami eh na riga na haddace wannan magana tun ina ɗan ƙararrami wannan ƙaulin na riga na haddace tun ina ɗan Za mu saka zamanu na riga na haddace tun ina ɗan ƙararrami an fahimta ko to saboda haka babban abin da nake so da kai shine ka fahimta duk abin da zaka kai adalci malam kake kai ba yaro bane eh kai ba fa yaro bane da girman ka to kada ka rinka yin abubuwa kuma irin na yarinta malam kake duk abin da zaka kai shi na ilimi eh kana yin abu wai na lura da kai idan aka zo aka yi magana da ilimi kai ramuwa gayya kake fitowa kai lalle malam kake su ina mai baka shawara abin da ya kamata ka tsaya akai ka tsaya akan abin da ya shafi karatun alqur'ani wajen karatun alqur'ani qira'a ban ce baka san alkur'ani ba daidai gwargwado daman kai malamin islamiyya ne dan tajwidin nan da ake dan koyarwa ah, a dan iya karatun qur'ani a kawo rago a yanka an yi sauka wannan shine yanayin ainihin irin mabalagin ilimin ka ban ce baka iya karatun qur'ani ba ban ce baka iya tajwidi ba eh to anan dai na san kana da dan wani abu na sani ta wannan bangaren to ka tsaya anan amma in an shigo bangaren ilimi littattafai to shi da muke gaya maka daina sa baki eh karatun qur'ani wani abu ne wanda yake daban shi kuma karatun ilimi wani abu ne daban ban ce malam kaki su baka iya karatun qur'ani ba an fahimta ko ban ce haka ba amma abin da nake so gaya maka baka san ilimi ba dan abin da kake magana in banda kai malam kaki su wallahi tallahi a yanzu inda zan bude muryata kamar yadda manzo Allah yake cewa mallam ya tagan nabil qur'an laysa minna da zan bude muryata in maka karatu in rera maka karatun qur'ani zaka tabbatar da cewa alhamdulillah tajwidi tun muna kanana iya musun koyar da mu malaman musun sun koyar da mu tajwidul qur'ani an fahimta ko duk mudud din nan maddul asal maddul asali maddul tabi'i shine maddul asali kenan maddul tabi'i wasu malamai suka ce haka maddul ard lis sukun maddul iwad maddul lid maddul lazim al harafi al mukaffaf maddul lazim al harafi al muthaqqal maddul lazim al kalami al mukaffaf maddul lazim al kalami al uh, uh, uh, ga sunan maddul ard lis duk mudud nan da da da ainihin makharijul huruf su izhari su idgami su iqlabi wannan mataki na farko su aksal halaki su alal halaki wuraren da ake fitar da makharijul huruf na alqur'ani babu wanda bamu karanta ba tun muna kanana ko babu abin da bamu sani ba amma mu a cikin karatu ba sai mun zo muna wani kalkakala murya kaman zamu kakarin amai ba a'a ba sai mun zo ba ba sai mun zo muna yin haka kamar zamu kakarin amai ba in muna karatu muna yin karatu ne kawai dan Allah muna karatu ne kawai ba dan mu burge wani ba amma duk wannan makharijul huruf da kake magana na ka'idar ilimin tajwidi wallahi babu abin da ɗaliban ba mu koyi da su ba saboda haka kai adalci ka zama mai adalci malam kaki su kai ba yaro bane duk abin da zaka yi kai adalci sannan da ka zo kwanaki kake cewa ah, na zo karatun alkur'ani na sanya mimin kai kunnen ka mimun ya ji amma ni ba mimun na karanta ba wa iya kadul lazina kafaru la qunaka bi absarihim lamma sami'u zikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa zikru lil alamin can baya da kace na sanya e, mimun hmm? e, ba mimun na sanya ba nunun ne na sanya kar ka manta fa ni mu fassarin qur'ani ne malamin ka Musa da Sunna ma na riga shi fara tafsirin alqur'ani a masallaci ni fa na sauke tafsirin Qur'ani tun daga bakar zuwa nasa a masallaci kuma ai ina yin tafsiri a social media kusan shekara hudu ko uku da na fara me yasa ba ku iya ɗauko wata aya da na fassara ku ce ban fassara daidai ba ai in da ba daidai nake ba yadda na zama muku zaki yadda na zama muku damusa yadda na zama muku dodo wallahi al'azim azumin nan da nayi ni sai da na tafsiri ma kwana 33 domin na fara sauran kwana hudu a ainihin fara azumi kuma sai ranar jajibar na aji tafsiri na to da ina karanta qur'ani ba daidai ba ko ina fassara qur'ani ba daidai ba lallai lalle da sai an samu daga cikin ku waɗansu sun zo sun yi min raddi wasu sun zo sun yi min raddi an fahimta ko sai an samu waɗansu sun zo sun yi min raddi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum akramaka Allah wa alaikum assalam wa alaikum ina gajiya malam kana magana da Shatima Baba Gwani daga ina Daga Damaturu Akramakallah. Kana kallon mu ne muna mana karatu live yanzu? Eh muna kallon ku Akramakallah. To wayannan mutane yanzu zan amsa musu. Kuma wallahi sai na dafa ma yaran nan aya a hannu. Amma fa da hujja. Sai na koya mai yadda ake dafa shinkafa da wake, amma fa da hujja. Ka ji ko? Haka ne. Eh, kuma babban abin da nake so in gaya ma duniya mun yi magana da Anas. Yana nan na yi recording ta yadda mun je mun zo na zaman muƙabala an jima. kada su canza duk da dai in za a tattara kwakwalwarsu ga baki ɗaya da malam anas da malam kakisu da shi alkanawi da shi adam abdalla mai gemu a makogoro da lawal tirayon kwakwalwarsu ga baki ɗaya a tattara a ba malam anas shi kaɗai bai isa min wayo ba wallahi wallahi wallahi domin dukkansu wannan harka ta gwagwarmaya ta ainihin isar da saƙon Allah wannan harka ta ka faɗa in faɗa wallahi na riga su farawa dukkansu eh domin in gaya maka wannan maganan gaskiya ɗaliban wahabiyawa na najeriya kakaf har da kano wala babu wanda ya yarga musa asadu sunna fara wannan gwagwarmayar ta zaman muƙabara, to ni kuma malam musa asadu sunna tare muka fara da shi wannan magana maka shekara ashirin da wani abu baya tare tare muka fara da shi to saboda haka nan duk wata lungu da sako da za a shiga na zo ban shirya ba ma mun zuwa da bafa hotoro bafa hotoro ga littattafai a gabansa ya kasa yin komai ballantana kuma na zo a shirye an fahimta haka ne ba wato abin da muka yi da shi cewa shine littafi abu ɗaya zai tambaye ni na yi na yi ya ƙara na ce abu ɗaya ya yi min kaɗan ka ƙara mana ya ce a shi da akan abu ɗaya yanzu duk abubuwan da wahabiyawa suke kawo na shirka da kafirci ga mai ɓarota ya zo amma su kasa su kasa ɗauko su su yi bayani su ce abu ɗaya za su tambaye ni ina fata kuna fahimta na na ce musu zama zami ba na awa biyu zawa zami na awa biyu amma duk abubuwan da suke kawo na shirka da kafirci abu ƙwara ɗaya Kwara ɗaya nace mai a'a malam Anas ka ƙara ya yi kaɗan a shi dai abu ɗaya nace mai to ni abubuwa guda hudu tunda ji ya ce ɗaya ni abubuwan da da zan jefa masa guda ɗari ne abubuwa ɗari na zo da su wanda zan faɗa na kafirci na wahabiyanci wanda bai cikin ainihin littattafan addinin musulunci abubuwa guda ɗari na zo da su waɗanda zan kalubalanci wahabiyawa to amma da na ji ya ce abu ɗaya zai tambaye ni kuma ya faɗa min abin ne na ce to sai ya tambaye ni ya ce min sai dai an yana maudu'i da ni na so mu zauna ne ba tare da a faɗa me za a yi ba a nan za a tantance waye ya san abin da yake yi waye bai san abin da yake yi ba ni na so ne a zauna kar ya faɗa min me zai tambaye ni ni ma kan na faɗa mai me zan tambaye shi ai abin da muka tsara kenan amma malam Anas da ya kira ni ya ce min to shi fa lalle yana so sai na faɗa mai me zan tambaye shi ya je ya shirya nace ba damuwa ga abubuwan da zan tambaye ka ka je ka shirya ba damuwa eh sai ya ce min shi kuma abu ɗaya zai tambaye ni nace to Tun da har ni na gaya maka na gani ma faɗa min nawa in bai san ma na riga na yi kara wannan kara abin da ya gaya min na yi karatun shi kusan wata biyar baya na yi karatu na wayan mu da al'umma kai akan shi a social media ba ko da ya faɗa min ni ko littafi ba zan duba ba wallahi ko littafi ba zan duba ba kawai Allahumma illa in duba shafin wurin in taho da shi kada amin zuki ta malle kada amin ainihin fince an fahimta ko to saboda haka ku tara in Allah ya soya da a shafin sarki zaki anjima kuna ji ko karfe hudu zan isa wurin tun karfe uku da rabi hudu saura kwata sai mai sallah ka fahimta ko ko hudu saura minti goma sai mai sallah min idar da sallah an gama arrangement za mu zauna mu tattauna wannan kadiya ta awa biyu insha Allahu rabbi yawwa wannan ne abin da za mu yi kun ji ko insha Allah ni malam jiya ranar juma'a can da ranar juma'a da ka tafi Kano ya ta kaya ne ina ganin ka social media ka tafi nan ka tafi can sun zuwa shine shine na gaya maka sai jiya ne suka kira ni ya kira ni ya ce min ya yarda ayi zama sai jiya ne ya kira ni ayi. amma sauran kwanakin ni mun yi da shi mun yi da shi cewa kun wata ɗaya ta ƙasa malam Anas tun dai abin nan kuna can gefe ni ma ina gefe ku ta yi ina yi me zai hana mu haɗu gaba da gaba mu zauna mu warware ma al'umma gaskiya zare da abawa ya ce min to babu damuwa na zan shigo kano in na shigo kano zan neme ka fin wata ɗaya kuma a fin wata ɗaya nan ba so ɗaya muka yi maganan ba na sha kiran shi in tunasar da shi malam anas abin da yasa kuma na nemi malam anas a cikin su na gaira da natsuwa yana da hankali kuma shi ya fara neman namba na ya mun magana a social media farko kamun ma in gane shi ne ya mun magana mai daɗi har ya sa na aje namban shi a wayana wallahi ban ma gane sai daga baya na gane oh ashe wannan bawan Allah ne da suke mana tahaddi a a social media to sai muka ci gaba wani zubin ma za a kira a gaisa wani zubin ma za a yi abubuwa haka nan ta ƙasa to tunda dai akwai kyakkyawan fahimta tsakaninmu da shi kuma yana ganin wuyar shi ta kai ta yi ƙarfi yana ganin wuyar shi ta yi ƙarfi to shine na yadda na aminta cewa zan zauna da shi to tunda mun yi alƙawarin za mu zauna kuma na kira shi na sanar da shi sauran kwana hudu da zan taho na gaya mai haka bayan haka kuma da na shigo cikin kanan yana da namba na ina da namban shi ne ta kiran shi ne ta kiran shi ne ta kiran shi yake dauka to kaga matakin da zan fito da shi shine in fito social media in bayyana ma al'umma ga yadda muka da shi mun yi alkawari da shi ya saba to yanzu kuma kaga al'umma suna ta cewa ya ji tsoro ya gudu kuma ya ba mabiyan su kunya to abin da yasa zai zo ya wannan jara'an ya kara ya kara wannan aqida tasu aqida kafirci aqidar bautan ibnu taymiya abin da yasa zai iya yin haka saboda mutanen su sun ta kira sun ta kira lalle in mai ɓarauta ya bar garin nan fa sun gane cewa mutane da yawa za su bar izala su dawo tijaniya eh mutane sun gane gaskiya eh sun gane cewa ba za su iya kare wannan matsalar tasu ba an fahimta ko to saboda haka insha Allah rabbi zuwa anjima karfe hudu daga baki na kuke ji al'umma kowa ya tara daga inda yake akwai zama na muƙabala tsakanin mai ɓarota da malam Anas eh insha Allah rabbi akwai zama na muƙabala tsakanin mai ɓarota da malam anas insha Allahu rabbi insha Allahu rabbi to saboda haka yan uwa kamar yadda muka yi bayani insha Allahu rabbi za mu gabatar da ainihin program zuwa anjima insha Allahu rabbi idan mun bar wannan gari da muka zo domin isar da saƙon Allah saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin faɗakarwa ga ainihin 'yan uwa Fulani insha Allah rabbi kamar yadda kuke gani wannan wani ƙauye ne wanda ah, lallai mun zo cikin shi tun kusan jiya E, ba ma tun kusan jiya ba tun jiya muka zo wannan ƙauye domin mu isar da saƙon Allah mu isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda zan iya haska muku daga nan insha Allah rabbi za ku hango ah, Fulani da kuma rigage na Fulani kamar yadda yanzu kuke gani kaga wani bafulatani nan da ƴar sandan shi kamar yadda kuke gani zaka tafi kiwon ne to sai an dawo an fahimta ko yadda kuke gani ga shi. muna wannan wuri mai albarka mun shiga ko'ina ga bukkoki nan kun gansu nan mun shiga ko'ina mun zo mun musu nasiha mun musu wa'azi kuma abin da zai baku mamaki wannan ƙauyen sun dawo sun zauna Eh, ana zaune lafiya a ciki akwai gidaje na hausawa kuma akwai gidaje na fulani kuma mun ji ta bakin hausawan jiya hakan nan mun ji ta bakin fulani jiya mun musu nasiha mun musu wa'azi mun kuma nuna musu addinin Allah addini ne na zaman lafiya kamar yadda muka gaya muku wannan tafiya mun yi ta ne a ƙarƙashin fa malam Musa Asadu Sunna tunda aikin alheri ne ba laifi bane wallahi ba laifi bane mu ba mu da ta'assubanci Eh, idan aikin alheri ya haɗa mu da kai za mu tafi tare da kai mu je mu abu ne wanda zai taimake mu taimaki addinin mu amma ba kuma in ka taɓa mana shehun mu nan mu wallahi wallahi babu sani ba sabo wanda ba zai hana don wani aikin alheri ya haɗa mu da malam Musa Asad suna yi wani abu kuma in zo mai raddi ba ya zama haka ina nan jira ina dawo ka dora akwai wani bidiyon shi da na gani zan zo kuma zan zauna wallahi zan mai raddi zan ma malam Musa Asad suna raddi ba don komai ba saboda me ban taɓa naka ba kar ka taɓa nawa yan uwa wannan shine kawai da muka zo alhamdulillah yana suna da na da yawa wannan bangare na farko kenan in kun duba can kudanci haka muka yi ta shiga har cikin dajin nan fulani ne ah, fulani ne haka muka yi ta shiga muka je muka gabatar da wa'azi na zaman lafiya tsakanin ah, su nan fulani da kuma hausawa kada a yi faɗa eh ba za mu gushe ba wallahi sai mai mun san abin da ake shiryawa na tuggu ga najeriya ga 'yan najeriya mun sani to a wannan ƙauyen muka kwana wannan ƙauyen a nan muka kwana a cikin kano yake wallahi a nan muka zo muka kwana abin da ya kawo mu kenan kamar yadda maulana sahibul faida shi ibrahim ke cewa alautul bihara zakirati wa innani alautul qura wal mudna bal har jibala yace ya fulani zaki tafi kiwon ne hmm? kina tashin su ne to alhamdulillah yan uwa kamar yadda kuke gani ga mun insha Allah rabbi a wannan ƙauye yanzu za mu yi shirin komawa cikin birni saboda muna da ainihin program da kuma gabatar da wannan mukabala insha Allah anjima babu yadda za a yi ba inda za a ni topic din ma da suka bani ni ba sai na yi muraja'a ba ba sai na yi muraja'a ba billo an fito za a tafi za a je kiwo to a dawo lafiya yawwa insha Allah kun gani nan shine ragan fulanin ba ɗaya bane suna nan akalla sun kai guda ashirin kuma dukansu ɗaya bayan ɗaya mun zagaya mun zauna da su da 'ya'yansu da yaransu da matansu duk mun zagaya mun je mun yi musu wa'azi mun kuma faɗakar da su kuma mun ba su shawara a zauna lafiya kuma duk wannan ba a ƙarƙashin malam musa asadu sunna domin irin waɗannan wurare su wuraren da shi kanshi yake shigowa da kanshi ko ya turo a shigo a zo a gabatar ne eh, eh, a zo a gabatar an fahimta ko to saboda haka insha Allahu rabbi ɗan uwa eh, za mu dakata a nan saboda za mu kama hanya in Allah ya so ya yarda akwai ɗan saƙo da nake so in isan da malam kake su zuwa an jima insha Allahu rabbi za ku ji ni da wannan saƙo alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu alfarma annabi sallallahu alaihi wa sallam alaikum